Sanatoci saba'in da bakwai waɗanda suka yi majalisar dattawa tun 1999 waɗanda a yanzu suke jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin Sanata Bashir Lado sun yi wannan alkawali ne a yayin wata ganawa ta musamman da suka yi da zaɓaɓɓun waɗanda uwar jam'iyya ta ce su ake so su jagoranci majalisar dattawan ƙasar. Wato Sanata Godswill Afabio daga shiyar kudu maso kudu da Sanata Barau Jibrin daga shiyar arewa maso yamma. Sanata Mas'ud Aljibrin Doguwa yana cikin tsofaffin sanatoci da suka halarci taron kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske. A yanzu jam'iyyar APC da take ƙoƙarin zaɓen shugabannin majalisun nan guda biyu ana samun rikici. ganin wani sa mu tsofaffin sanatoci muka kira wannan taro domin mu zo mu jawo hankali abu na farko da shine ita jam'iyya ita ce gaba da kuwa in akwai kuskure da jam'iyya ta yi to bai kuma kamata a bata kunya ba kamata yi mu tsofaffin sanatoci mu zo mu zauna mu ga irin waɗannan kurakuran da aka yi mu ga yadda za a yi a gyara ba lalle ne duk lokacin da aka tare za a zaɓi shugabanni ya zama wato shugaba na ƙasa isa baki amma tun da wannan karin shugaba na ƙasa ya sa baki jam'iyya ta fito ta faɗa ƙarara saɓanin yadda da ake idan ana so a yi zaɓe akan ɗauki 'yan majalisu a kai su wani wuri a zaunar da su a ba su bita a wajen ba da bitan nan ne za a jawo hankalin coto ga abin da jami'a take so ga abin da shugaba yake so a sirrance amma wannan karan an zo an fito da shi fili to wannan ya tada kura wannan tada kura muka ga da cewar mu tsofaffin sanatocin nan ya kamata mu zo mu amfani da basirar mu mu amfani da irin sanayyar mu mu amfani da irin mutanen da muka sani mu tabbatar da cewa an jawo hankalin mutane ya zama a ce an zauna lafiya jami'an nan tamu bata samu na kasu ba amma sanata Ahmad Aliyu Wadada wanda aka zaɓa a jihar Nasarawa a ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Ya ce su da suka fito daga ɓangaren adawa sun zo taron ne domin wani ƙwaƙƙwarar dalili. mu magana ce ta mu ta arewa ta tsakiya dole ne a nemo mana wani abu cikin harkokin nan biyu ko mataimakin majalisan dattawa ko kuma kakakin majalisa ya kasance dai arewa ta tsakiya mun ba da ƙuri'a miliyan ɗaya da ɗari bakwai wa apc wa shugabanci wato 40 something percent na kuriyan da ta tabbatar da ashuwaji bola ahmed tinubu kuma arewa ta tsakiya abinda muka yi wa ƙasar nan suna da yawa mu ne tuntuni gada tsakanin kudu da arewa. Shi ma tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai baban gida Sa'idun Guroje ya ce yana goyon bayan wannan yunkurin. Kin san dimokuraɗiyya ne ba wani sabon abu bane a daka dimokuraɗiyya dama abu ne wanda ya shafi jama'a kuma jama'a za su zauna su tattauna su game ya kamata su yi sai su yi. Kenan an manta da batun shiya shiya? <laughs> akwai shiya shiya akwai shiya shiya amma majalisa kanta ta ce za a ci gaba da tuntuɓa. a yi abin da ya kamata a yi saboda ya dawo kowane shi'a da ya represented yadda ya kamata. Manazarta a fannin siyasa na bayanin cewa ganin irin wannan haɗaka da ke ta faruwa barkatai yana nuni ne da cewa an samu alamun rarrabuwar kawuna da dama a cikin zaben shugabanni na majalisar dokokin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.